waɗansu su je su fusa su da gangan sai su yi abin da za su karye a fagen siyasa sai su karye kansu sun hutar da abokin adawa ba sai ya yi kulle-kullen ya zai karya su ba ko ba ku gane ba <laughs> dan a fagen siyasa akwai dabarar da za a yi da an san cewa kai mai kaza ne kai mai kaza ne an yi an yi a maka an kasa to sai ai wani abin da za a baka hauki dan kai wata barna ita ko magana zarar gono ce in ta fito ba ta koma to lokacin da kai wannan duk an tara an aji sai ranar da aka zo campaign sai a baka mamaki ka ce ba kai bane ba ƙarya ne sai a sa sautin kaji sai ka ce yo jama'a ba a aran murya kana son yanzu sai ta koma baya kuma ba za ta koma ba tun da ta riga ta to idan mutum yayi maganganu munana duk da haka idan dai yana son kansa da arziki sai ya rage kar ya kara don so yadda ya kara so yadda ya kara ba da kafa abokanan adawa su kare shi kaga abin da har yanzu ita gwamnati bata fahimce mu ba shine ita yadda ta dauka mu dinnan manufa ce ta mu siyasa amma dan Allah yaushe aka fara siyasar nan ta yar kwanan nan dinnan kuma tun yaushe mu muke wa'azi ni ina cikin masu kananan shekaru cikin masu wa'azin nan amma na fara yin wa'azin da zan ce an sanni na fito fili na fara yin wa'azi akan platform aka sanni na fara daga shekarar 1987 duk abin da na yi kafin wannan 87 ba wanda na fito fili bane jama'a suka sani wanda dai jama'a suka sani daga 1987 a lokacin nan ina maganar PDP ko maganar APP ko maganar AD dan Allah ina maganar wani a wannan lokaci kuma a wannan lokacin ina jin zafin da muke idan an auna da na yanzu Allah wanne fi yawa wancan fa zafi ne na makafirta kowa ka san an yi wani lokaci naman abbato ma a garin nan ba mu ci muna ganin duk arna ne wallahi sai dai mu cikin ki da gida don kana da kyakkyawan niyya sai Allah rinka fahimtar da kai kuma kana kara karatu ko ba haka bane kana kara karatu kana yi da kyakkyawan niyya sai ga Allah ya fahimtar da kai kana ba aibu bane kai kuskure amma ka gyara idan ka kuskure ina fatan kuna fahimta to tun wannan lokacin ina su wane ina su wane da yau suke ganin da su muke rigima ko dan saboda su muka yi mumbarin juma'a ko dan saboda su muke tafsiri a ina suke laccoci wannan da ake yi na shari'a shine kashi ashirin cikin ɗari na ayyuka na da nake na da'awa ba na jin ma ya kai kashi ashirin dan latocin shari'a cikin sati biyu ne kila a yi lacca daya yanzu an yi sati biyu ko uku ba a yi lacca shari'a da sunan kwamitin shari'a mai zaman kansa ba to amma aikin da'awa fa wanda ya shafi karantarwa a kowane mako mai nake yi shine abin da ake shi yau gashi ana tsira muka ce darasi na nawa kuka ce darasi na sha jiya kuma lokacin da muka yi riyadu salihin a masallacin ungwa kuka ce kuma darasi na nawa na arba'in da hudu bayan da can mun yi 45 kitabu tauhid 25 sifatu salatin nabi qur'ani ko a masallacin bai rutura tun daga suratul baqara muka faru ni na sa dan ba alhamdulillahi rabbil alamin ranan da muka bude tafsirin Fatiha kadai muka karanta ban manta ba shekarar 1987 gashi yanzu muna cikin suratul zukhruf wai ina so dan ka san su yadda gwamnoni suke da yadda yan majalisa da yadda masu mulki suke wato Allah ya jarrabe su da mutane da suke zagaye da su su kuma wanda suke zagaye da su sun san cewa aljihu na security kansu security board wannan wani abu ne da gwamna layi su alu amma ya fa'alu ba a tambayar gwamna mai kashe a ciki sai dai a lahira amma a nan duniya dai ba wata doka da suke za a tambaye shi sakamakon haka duk dan security din da fatara ta kama shi ko yake son ya samu kuɗi ko shiga wajen gwamna sai je zauna ya kuskus sai ya rubuta report ya sa a cikin file dukkan muna muna da file a gidan gwamnati duk wani mai wazi sai je kai a ce ai Ja'far security risk ai matsalar tsaron Kano shi ne Ja'far idan Allah ya wani ne matsalar tsaron Kano <laughs> matsalar tsaro na Kano security risk to idan suka yi haka ce ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ai akwai wani kasar ma sai an sha wahala kafin a samu shi nan fa zai zo bakin masallaci ya saya wurin su ali wajen zuwa nan ko ya je wani wuri ya saya ko ya sa wani ya so masa amma ai akwai wani kasar sai an sha wahala kafin a samu shi sai a za a ɗauki kamar irin wannan kasar din daidai inda kalmar kwankwasa ta fito sai a yanke a ɗauki daidai nan sai a samo wani daidai inda kalmar kokon kwankwasa ko gwanduji ta fito sai a sake yankewa daidai inda kit kit kit kit sai a harhaɗa sai a harhaɗa sai a je a kai wa mutum ina suke da lokacin Hammad al-Ansari a Madina ya rasu shekara biyu da suka wuce ba Allah ji kansa da gafara babban malami ne kwarai da gaske wani dalibi ya kama masa tsaye gobe cewa akwai waɗanda suke za su karɓi Qur'anai amma in sun je kasa su a madadin su raba sai su sayar to an kawo ne a matsayin tsaye gobe shi ko da yake kwararre ne malami ne ya saba da mutane irin wannan dama sun san manya ka san kwarai a tsaye gobe za a ta kawo musu za a kawo sarki za a kawo gwamna za a kawo ana kawo musu a tsaye gobe ya ce ai an ce kaza kaza kaza sai ce yace ta haka katin fa'ida ta yace an samu fa'ida guda biyu wahid ya kara wahid ya sallu bunu wani kiran da ya samu lada wani kuma ya samu kudi kaga mun ga kuma ne aka ci karatun ya biya ne ya samu kudi yayi ne ya yayi mota yayi ya واحد يستفيد وواحد khalas ta haka خلاص fa'ida ta an samu fa'ida biyu za ka zo kuma aka samu waɗansu 'yan baran dan malamai da aka ba su sai su zage mu sai su samu kuɗi su ba sai su zage mu sai a ba su kuɗi da muka ko umara kuma ka san wai sai a ɗauka wata kururuwa da za a yi da hayaniya wai ta ce za ta dakatar da mu mu dakata mu ja da mu mu ja da bai wannan kururuwa da ba mun riga mun san cewa fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa annas fa yanfusu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal wannan dare ne kura bata gani ba wace kururuwa da ba ta gani a yi ta ruwa a yi hayaniya a yi hayaniya ha sun zuba wa albasa taki da ruwa ke abin da za ta kara sai ya zai la amri la kad kulliftu wajdan bi ahmadi wa ikhwatihi da'abal muhibbul muwasili fa man misluhu fi an-nas ayyu mu'ammilin idza qasahu al-hukam inda tafaduli halimur rashidun adul ghayr ta'ishi yiwali ilahan yana nuna ƙaunarsa ga wani abin bauta laisa an bi ghafili wanda bai zama gafalalle ga barinsa ba shi abin bautar bai zama gafalalle ga manzon Allah ba ina nufin wa Allah subhanahu wataala fa wallahi laula an aji'a bi sabbatin tujarru ala ashyakhina fil mahafili لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول fa wallahi فوالله an أن أجيء sabbatin. yace wallahi ba dan kar in dawo da zagin mutane ana zazzagi na ba tujarru ala ashiyakhina irin zagin da za a rinka ambatan harka dattijan mu bil mahafili a durin taro a aibata dattijan gidanmu ba dan wannan zagin ba la kunna tabanahu wallahi da mun ba annabi Muhammad din ba duk abin da zai fare faru amma muna jin tsoron zagi wasu <laughs> la kunna tabanahu da mun kasance mun bai shi ala kulli halatin a kowane irin hali ko da yunwa ko da kishirwa ko da duka ko da fasa hanci da mun bi shi ala kulli halatin min ad-dahri akan kowane irin hali min ad-dahri a cikin zamani da zamu samu kanmu a ciki jiddan kwarai da gaske gaira kaulin tahazuli ba zance ne na wargi ba zance ne da gaske yake kad alim annabnana la mukazzabil ladaina wala yu'na bi qawl al-abatil yake laqad alim wallahi sun sani su qurayshawa sun sani su kafirai annabna na la mukazzabin ladaina dan mu fa ba abun karetawa bane ba a wajen mu sunan shi sadiqul aminu da matan wala yu'na bi qawlil abatili shi bai damu da zance na ƙarya ba da hauragiya ba dabi'a sama ne manzo Allah sallallahu alaihi bi nafsi dunahu hadibtu bi nafsi na bayar da kaina gaba ɗaya dunahu dan tsare shi wa hamaituhu na ba shi kariya wa dafa'atu anhu na kare shi na kiyaye shi zura da dukkan wani abu na kololuwa zura jam'i na zirwa ko zurwa an ce wa zirwatu sadamihi aljihadu fi sabilillah kololuwar abu kenan wal kalakili da kuma kirji kalakil kenan jam'i na kalkal kalkal shine kirji wato mun yadda mu ba da kariya da dukkan wani abin da muka mallaka mun yadda mu ba da kariya da gangan jiki in an tsana takobi an an an tsana kai kwari da baka an sako wato ainihin kibiya mu ba da kirjin mu a madadin tudura kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle wato ubangiji ta Allah shi ke kire da wanda ya so ya fitar da wanda ya so in ba haka ba mai irin wannan maganganuwa bai kamata a ce bai musulunta ba wato kaga shi yana daga cikin abin da hana shi musulunta jin tsoron zagi to shi kuma in kana jin tsoron zagi san san san san ba za ka yi komai ba da abin kirki ba za ka yi don sai an zage ka inda za ka yi abin kirki ni ina mamakin ma wanda zai ce wai kar a zage shi ko matsayin ka kuma ko kai ne shugaban kasa ko kai ne minista ko kai ne gwamna ko chairman na local government ko sarki ko hakimi ko dagaci ko malamin addini ai kar a zage ni dan me ba za a zage ka ba yaushe ba za a zage ka ba annabawa an faɗa musu bakar magana an ke su an jefar da su a juji an cutar da su yaya za a cika ce kai ba za a taba ka ba da haka ina so jama'a su fahimta cewa duk wannan zage-zage da ake ta yi ja'afar ja'afar ja'afar kowaye yan kanana ja'afar yan a ja'afar da dije ma gema gema da su ja'afar ja'afar zagi ba dan gari bane ba ba dan Kano bane ba yawanci waɗansu masoya cikin maza ko mata sukan damu wallahi tun da ake wannan abin ban taɓa kwanta ne minti goma bai yi bacci ba wallahi tallahi dan na san shirme ne wallahi kar ku taɓa ɗauka wai wannan abin ya taɓa bani wai tsoro na minti biyar wallahi bai taɓa bani ba kawai abin da nake kallo wani hali da'awar za ta shiga ciki ba wani hali zan samu kaina a ciki ba wani hali tafiyar shari'a za ta samu kanta a ciki ba menene da nake samu yanzu zan rasa ba idan Allah ya tashi taimakon da'awarka sai ya cire lomar tuwanka da yadin da za ka daura daga hannun abokin adawarka ba shi yake baka tuwo ba shi yake baka riga ba ka riga ka gama da shi sai ka fi kirji ka faɗa abin da ka ga dama yasa ko kudin kenan wani lokacin sai mutum ya je so shadda da ganganci da ganganci wallahi da ganganci wallahi dan kawai wani ya gane ya ji haushi wallahi tallahi ya sa shadda ka sa shadda ya sa tabarau ka sa tabarau yayi kaza kai kaza ka ja aya ya kasa ja ya bayar kafin a zo sai ya ba da kuɗi jama'a su in ya bayar yau daga yau ba yau muna alhaji ba ya yi ta bayarwa daga nan har alhamis in aka waye da a bai bayar ba kuma a zage shi dole sai ya bayar mu ko ba mu ba da ko daga nan wani daga rijiyar lemu wani daga mariri wani daga hoturu wani daga brigade wani daga wani daga kwankwaso wani daga madobi wani daga <laughs> Allah kuwa wani daga ina ne wani daga ina ne haka Allah ya turo su ko ina bayan Allah haka suke za su ko ina ko bayan Allah ne wani ban taba san wannan da san sunan su yana daga cikin matsala ta ma rike suna ka rike sunaye yanzu wannan Allah ba da lada in banda Allah ba da lada din sai sai da zama mai zanci yana daga cikin matsala ta sai gana kasa rike sunaye fuskoki da dama muna an saba tare waɗansu shekara goma da tare amma wallahi in ka cin abinci ina da wannan matsala kuma ina fata in samu saukin ka ba wai da ganganci bane ba na rasa yadda ba na iya rike sunaye sosai in ba mun yi alaka haka ta kusa to kaga ban rike suna ba lantana ce kuɗi na bayar aka ta to bayan Allah nan kowa abin da ya kawo shi qala Allahu qala rasulullahi a gobe in za a yi kuma kofar bai haka kuma za a haɗu kuma a ha kuma in za a tafi bai rudur haka za a zuwa ta haka wannan ba wanda ka ba ko kwabo ba wanda kuma ka tallata yanzu to amma kuma haka bayan Allah za su to amma duk wannan sun kasa gane duk sun kasa daukar izina duk sun kasa daukar izina ko ba nan kaɗai ba wannan darasi ke tafiya ba darasi na tafiya a goci ba darasi na tafiya a goci yanzu dawowa ta ranar laraba da ta wuce a darasin karshe da muka yi na bulugul maram shine kaset na casa'in da bakwai bulugul maram casa'in da bakwai ko mun fara tafsiri ba a can kuma can ma kuma za a yi shari'a kuma ga mai duk inda muke tafsiri kuma duk azumi kuma za a je can gurin shi kuma an faro tun daga farkon qur'ani yanzu mun zo karshen suratu annajmi fasjudu lillahi wa abudu muka yi sujada muka ce to sai shekara mai zuwa ma ci gaba da ikita rabatin sa'atu wa shaqqal qamar kuma can ma kuma za a yi shari'a kwanan wai mu mutum zai in da godiya ga Allah dan Allah idan mutum ya kalli wannan al'ummar annabi da suke baiwa da'a wannan taimako ta kowane bangare dubbai nawa ne cikin ku suke sayan kasan na karatu su kai kauye ko su kai birni ko su raba waɗansu abokan su dubbai nawa ne nawa ne wanda yanzu yau sama da shekara uku karatu ake sawa a Bauchi Radio Corporation wani bawan Allah ne bake biya sama da shekara uku yanzu an shiga ta hudu an sa tafsirin an sa kitabut tauhidin an sa menene yanzu an sa sifatu salatin nabi ana can kasa din ba na can ina nan gurin sai in yi sai a sa in yi magana sai dahir buci sai ya raddi <laughs> kasa fa kasa wallahi ni ina nan kano ina bacci نقض الصحيفة ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو بن بني عامر ابن لؤي وكان kana بني هاشم في شعبي shi'bi بالليل بطعام layl bi ta'am abin da yasa ne wannan maganar yau wallahi ba wai kawai har kawai na zama ta ba da yawa mutane sun mun waya wadansu suna cikin tsoro wadansu suna ganin a kaza wadansu suna ganin kaza shin za a wuce kuwa shin yanzu yadda jama'a suka taso kaza kaza kaza din ba wani firgici wallahi hankali na bunce ki ban taba tunanin akwai wani abu da zai dakatar da ni kan da'awa ta ko aqida ta insha Allah abin da kawai muke roƙo daga wajen yan uwa addu'a duk abin da kanka na kirki ba iya harka bace gaban kasar din Allah ne sai mu ci gaba da cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addinin nan kawai shi muka sa a gaba ba wani abu ba inda wani manufa na rayuwa mu ci mu sha muke so sai mu bulayin da sauran suka bi su ma suke ci su sha to amma ka ci ka sha kuma sai me ina gama makaranta a madina kafin in taso nan wurin waɗansu jama'atu ahlul hadith a Birmingham a Ingila suka rubuto mun takarda in je can sun dauke ni aiki in zauna a can ni da iyali na gaba daya nace kasa ta zan je a amfana da ni kasa ta zan je a amfana da ni ina so in samu aiki a wata kasa ta turai ta karanta suwa zan tafi in je a guje a muka ce za mu zo nan gurin ga mu ga su kuma sai yaya kuma ba da zalika mashahi shami bin amrin min bani amir bin lu'ai wa kana yasilu bani hashim fi shi'bi khifyatan bil layl bi ta'am naqd as-sahifa wato akwai takarda ta wannan yarjejeniyar da aka yi cewa a yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da banu hashim gaba ɗaya da banu abdul muttalib kun san takarda ce aka yi ta yarjejeniya wanda ta kunshi bayanin yanke alaka sai aka zo aka rataye ta jikin ɗakin Ka'aba to yanzu matashiyar nan da zamu shiga wadda akan ta zamu tsaya wato maganar yaya aka aka yaga wannan takaddar ko aka warware wannan alkawalin da aka yi yake sun ma bada zalika mashahi Hisham ibn Amr bayan wancan lokaci ne fa sai mutumin da ake kira Hisham ibn Amr min Bani Amir yana cikin zuriyar gidan Bani Amir ibn Lu'ay sai ya tafi wa kana yaslu Bani Hashim dama can shi yana sadar da zumunci da banu hashim fi shi'ib lokacin da suke cikin wannan kwararo ko loko na bani na shi'ib abi talib kenan yana sadar da zumuncin su khifyatan a boye bil laili cikin dare bi ta'ami ya kai musu abinci an yanke alaka da su sai yake zuwa na kai musu abinci cikin dare an gane ko masha'ila zuhair ibn abi umayya shi wannan mutum mai suna hisham ibn amr sai ya tafi wurin wani mutum da ake kira zuhair ibn abi umayya al-makhzumi wa kanat ummuhu atikatu bint abdul muttalib shi wannan zuhair din uwarsa ita ce atika yar gidan abdul muttalib kaga shi yasa wancan ya kira shi ibn ukhtil qaumi kun gane ko wa qala yace da shi ya zuhair ya kai zuhair arabita an ta'kula ta'am wa tashraba sharab wa akhwaluka bihaythu ta'lam yanzu ka yadda ka ci abinci ka koshi ka sha abin sha yadda kake so wa akhawaluka dangin mahaifiyarka kuwa bi ta ta'lam suna matsayin da ka sani na an yanke komai da su fa kale yace wai hak fa ma asna wa an rajulun wahid yace to ya zan yi in ban yadda ba bayan gashi ni mutum ne ɗaya kadai amma wallahi law kana mai rajulun akhar kuntu fi naqsiha yace wallahi da zan samu wani tare da ni da na je na yaga wannan takardar kala sai ya yace da shi ana ga hannuna na baka na yi maka mubaya mu je mu haka wannan takardar ta zalunci ba mu yadda ba qala sai yace abgina salisan kawo mana na uku qala sai yace abul bukhtiri ibn hisham na lamunci abul bukhtiri ibn hisham zai yadda qala yace da shi abgina rabi'an nemo mana na hudu qala zam'atu a al aswad na yadda zan kawo zam'a a al aswad Kala shi kuma yace abgina khamisan nemo mana na biyar kala sai yace al-mut'im adi ina al-mut'im ibn adi qala yace fajtama'u indal hujul sai suka taru daidai wani wuri da ake kira hujul sunan wuri ne yanzu unguwa ce a can makka wa ta'aqadu ala qiyam bi naqd as-sahifa su dinnan suka yi tarayya su nawa kenan ya samu mutum hudu a biyar ka ya samu su bakwai kenan dan ya ce a ah, okay haka su biyar kenan su biyar kenan dan da yazo yace ni ka samu mutum da yace gashi na so yace abgi na salisun samu mana na uku mu zama uku yan su biyar kenan ko aha wa ta'aqadu ala al-qiyam bi naqd sahifa suka kulla yarjejeniya shine ta'aqadu ala al-qiyam bi naqd sahifa cewa za su je su ga wannan takaddar ta yarjejeniya ta zalunci da aka fa qala zuhair sai zuhair yace ana abda'u biha ni ne zan fara dauko takaddar ake ta faja'u ila al-ka'bati wa quraishun muhdikatun biha sai suka zo ka'aba lokacin kuwa quraishun muhdikatun biha quraishawa sun kewaye ka'aba dai shine muhdika ko kuma sun zo idan su wajen suna zaune ta yadda baka shiga wajen sai sun ga waye yazo zai shiga an gane ko bana da zuhair sai zuhair ya kira da babban murya yace ya ahla makka ya ku mutanen makka inna na akulu ta'am mun kuma muna cin abinci wa nashrabu sharab muna cin abin sha wa nalbasu thiyab muna sanya tufafi wa banu hashimun halka banu hashim ko mun kyale su a halaki a tagayyare wallahi la aqudu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatu al-qati'atu adh-dhalima yace wallahi ba zan zauna ba har sai an keta waccan takarda al-qati'a wadda ta yanke zumunci tsakaninmu da banu hashim adh-dhalima adh-dhalima takarda wadda ta kunshi zalunci fa qala abu jahl sai abu jahl yace kazabta wallahi la tusab yace ƙarya kake wallahi ba za a keta wannan takardar ba fa qala zam'a sai zam'a yace anta wallahi akzabu kai ne babban makareci ma radina kitabataha hayina kutibat ai ba dukkan mu muka yadda da rubuta wannan takardar ba lokacin da aka rubuta sai ra'ayi mu kai araba ki mu kai ba mu yadda ba sai an keta ta wa qala abul bukhtari abul bukhtari ma ce sadaqa zam'a gaskiya zam'a ya faɗa la narda ma kutiba fiha ba mu yadda da abin da aka rubuta cikin wannan takardar ba wala nuqaru alaihi ba za mu taba yadda da shi ba za mu taba tabbatar da shi ba mun ki al-mutahim ibn adi mutahim ibn adi shi kuma yace sadaqtu ma gaskiya kuka faɗa da kai abul bukhari da wato waye zama gaskiya kuka faɗa wa kazaba man qala ghayra zalik duk wanda ya faɗi ba haka ba shine yayi kariya nabrau ila Allah minha muna barrantuwa zuwa ga Allah daga abin da wannan takarda ta kunsa wa ma kutiba fiha da abin da aka rubuta ciki wa qala hisam bin amr hisam bin amr kuma shi ma ya faɗi na hawa zalik kwatan kusun wannan zanci su biyar yanzu duk sun faɗi wannan magana kuma kowa shi ma yana da dangi da su dare masa faɗa kuma dama magana ce ta waye da dangi a gari wa da mabiya a gari wa da dangi a gari shine magana wadan sun gaba mata dangi shi yasa suke cewa baki baki baki baki innamal mu'minuna ikhwa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun dukkan mummuni mace ko namiji in dai mummuni ne shi dan uwan mu ne shi faqala abu jahalin sai abu jahil yace hadha amrun qad qudiya bilailin wannan wani al'amari ne da aka zartar da shi da daddare kun yi mitin kafin ku zo nan tusuwira fihi bi gairi hazal makan an yi shawara cikin wannan lamari ba a nan ba kafin ku zo lalle kullo ta kai in ba haka ba ya ku duka kuke sako waɗannan ba ma mai na kalmomin kowa ya faɗa abin da yake so bala cewa ba a Allahu ala sahifatihim al-arda sai Allah ya turo da gara ita ce al-arda akan wannan takarda falam ta turkisman lillahi falam tatur kisman lillahi illa lahasatuhu bata kyale wani suna na Allah face sai da ta cinye shi a cikin takaddar wa bakiya ma fiha min shirkin wa zulmin wa qati'a ba abin da ya rage cikin abin da aka rubuta a takaddar sai kalmomin da suka shafi shirka da zalunci da yanke zumunci wa atla Allahu rasulahu ala alladhi sana'a bi sahifatihim Allah kuma ya sanar da annabi dangane da abin da aka aiwatar ga wannan takarda fa zakara zalika li ammihi annabi kuma ya fada wa babban sa Abu Talib fa kala sai yace la wastawaqibi ma kazabat ma kazabtani yace ina rantsuwa da taurarin da ke sama dama baka taba mun ƙarya ba in ja Abu Talib ke naga fa sun talaka yamshi bi isabatin min bani Abdul Muttalib sai Abu Talib ya tashi tare da shi da wani gungu na cikin bani Abdul Muttalib isaba wani gungu na jama'a hatta atal masjid har ya zo masallacin Ka'aba wa huwa hafilun min yana cike da Qurayshawa masallacin falamma ra'awhum yayin da suka hango su zannu annahum kharaju min shiddatil hisari sai suka yi tsammanin sun fito daga lokon nan ne saboda tsanani yayi tsanani za su zo su nemi ayi sulhu su bi ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kawai sulhu suka nema kharaju min shiddatil hisari wa yau tsohon rasulullah sun zo dan su mika manzon Allah fa takallama abu talib abu talib yayi magana fa qala yace qad hadatha amrun ina tabbatar muku akwai wani al'amari da ya faru la'allahu an yakuna bainana wa bainakum sulh mai yiwa wannan al'amari zai fara da sulhu tsakanin mu da ku kawo takardar da kuka yi ta rajejeniya kuka rataya a dakin kafa ku je ku dauko ta wa inna ma qala zalika khashyata an yanzuru fiha qabla an ya'tu biha fala ya'tu biha bai ce masa ga abin da ya faru cikin takardar ba dan kila in ya faɗa sai su ki kawowa kaga sauran wawaye da ake ja ba za su fahimta ba sai ce a kawo takardar su ko ba su san mai ta kunsa ba sai an kawo an bude an ga mai ta kunsa to kaga zai sa duk jama'a kowa ya shiga sai ta an fahimta ko fa'atu biha mujabi fa'atu biha mujabina sai so kawo ta suna masu jijji da kai la yashkuna anna rasulullahi madfu'un ilaihim ba sa shakkar cewa Abu Talib zai miƙa musu manzon Allah ne kawai su je su kace su a tunanin su kenan qalu suka ce kada ana lakum an tafiqu wa tarji'u khataran li halakati qaumikum suka ce da Abu Talib ai ya kamata lokaci yayi ana lakum lokaci yayi gare ku an tafiqu ku dawo wa tarji'u ku dawo daga rikin ra'ayinku khataran li halakati qaumikum dan hadarin da ke kunshi cikin halakar mutanen ku saboda yunwa ma kawai za ta kace fa qala abu talib sai abu talib yace la utiyannakum amran fihi nasab yace zan ba ku wani al'amari da akwai adalci cikin sa in za ku rida innabni akhbarani wa lam yakzibni yace dana ya bani wani labari kuma na tabbatar ba ƙarya yayi min ba anna allah azza wa jalla bari'un min hadhihi as-sahifa allati fi aydikum allah ya barranta daga wannan takarda da ke hannunku wa annahu maha kullas min lahu fiha shaidar Allah ya barranta da ita duk sunan da ya shafi nashi ya goge shi a cikin wannan takarda wa taraka fiha ba abin da ya saura a cikin takardar sai wato yaudarar wa qati'atakum da yanke zumuncin ku da kuka ambata fa in kana ma qala haqqan in abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne fa wallahi la nuslimuhu ilaykum ba za mu mika shi gare ku ba ku isa ba hatta na mutu an akhirna sai mun mutu har na karshen mu gaba wa in kana allazi yaqulu batilan in abin da ya faɗa ƙarya ne da fa'anahu lakum faqataltumuhu aw istahyaytumuhu to za mu mika muku shi ko ku kashe shi ko ku rayar da shi qalu sai suka ce kadara zina mun yadda da wannan hukunci naka suka ce da Abu Talib fa fatahu sahifa sai suka bude wannan takarda fa wajaduha kama akbar suka same ta kamar yadda ya bada labari fa qalu sai suka ce haza sihrun min sahibikum mutumin naku ya zo da sihiri kuma kenan fartakasu sai suka koma cikin farnasu wa adu suka sake komawa ila sharri ma hum alai sama da mafi sharrin abin da suke ciki a da kaga kin gaskiya ke kin gaskiya ke in ba haka ba wato dan adam gaskiya tana bayyana a gare shi amma yana kinta irin nasarar da Allah yake baiwa da'awar sunna a garin nan babban dalilin ne kan cewa suna kan gaskiya take inda kan ƙarya muke tafiya ba attajirai tare da mu ba jami'an gwamnati tare da mu ba kowa tare da mu tun da ɗin na sha faɗa muku wannan a matsayin ni'imar da Allah ya mana wallahi da ba mu isa mu yi wa'azi ba sai a brigade da wani kwanar jaba da wani PRG cikin Kano ba mu isa mu shigo ta ba yau gashi masallacin Usman bin Affan a cikin Badala yake a cikin ba da laiki kafin a gina masallaci waɗansu suka haɗu a nan gadon ƙara suka je suka samu wane ne suka samu waye wallah sai dai su mutu sai ba su mutu ba ko masallacin yana da sun mutu makila ce haba da su wani da dare an isa a yi wannan masallacin to suna nan da razu ko masallacin yana kuma ana sunna kuma ana qur'ani kuma ana hadisi ko ba za a fasa ba insha Allah kuma su musu san wani abu ba mu yanzu da suka gani kansan ne gangan jikin yana baya kansan ne so gani ya dan leko da kunnensa amma gangan jikin bijimin san yana baya a cikin kwariyar Usman bin Affan yara nawa ne wanda suka shiga daura suka tafi karatu Madina waɗansu kuma suna Sudan suna karatu waɗansu suna waɗansu kasashen suna karatu tsakanin yan Kano da wanda ba yan Kano ba abinda na faɗa mutanen Maiduguri kenan da wani Ibrahim Sale ta ce ya haya na ce ka ɓata lokaci a sanadiyar zuwa ta mai Maiduguri da aka zo ana tafsiri kuma Allah ya sa ma ga yato yan daura suka zo yaran Maiduguri yanzu sama da 20 suna karatu jami'ar Madina daga shekara za su mai zuwa za su fara fitowa biyar biyar duk shekara biyar shida sai sun fito yan barna da yobe ya za ka da su su yi barbarcin su yi shi wa arab ni da hausa kawai nake yi an barka da aiki a baya lokacin da suka samu dama su kai 'ya'yan mutane su yi karatu suka ki har yanzu cikin duk wanda ya taba zuwa madina ta hanya ta ko ta hanyar malam abdulhab babu kanina a cikin kowa na daga dan gombe sai dan bauchi sai dan yola sai dan barno sai dan yobe sai dan kano sai dan sokoto sai dan wani wuri daban ba wani dan duk yan uwana da suka zo ubangiji ta alasa aka yi interview ba su ci ba nace ni ko ba zan sa baki kan mutumin da bai ci ba in mutum ya ci gashi yana da takardu mai kyau sai in sa baki ba hanya bace kawai alfarma ce ba Najeriya a cikin san Madina ce ba garin manzon Allah su can wannan alfarmar da muke irin ta Najeriya ba san ta ba eh malaman mu ne suna kimanta mu suna darajanta mu muna da dama mu ce eh ga ne ya ci amma ba ma iya cewa ga wani sai in ya cancanta a duba takardar shi a ga tashi ce kuma ras kuma a dan masa interview da larabci a ji eh ba dama ne ba rafta bane ba <laughs> dangi na har taron dangi suka yi na kai wani madina a sanadiyya ta wani ya tafi madina suna yi musu kaza malam abdul habib je mana sulhu da su ya fahimtar da su sannan su gane to yanzu irin wannan yaran suna nan suna karatu za su fara da'awa ba a Kano kaɗai ba a Kano ne a ina ne suna karatu waɗansu a Sudan waɗansu a Saudiya waɗansu a waɗansu ƙasashe kuma nan cikin gida kuma waɗanda ake karatu da su kuma su ma suna nan kuma waɗansu suna nan a bayar waɗansu a legal waɗansu a ina ne wallahi za a nan gaba ne nan gaba ne gararin yake wallahi ja'far ba abin da yake mu wallahi ba wallahi tallahi gara ma tun da farko ku koma ba ku da kariya da za ta kare ku daga suka sai sunnar manzon Allah in kun fake da sunna to kun riga kun samu garkuwa ba wanda ya sai taba ku da ita muka fake shi yasa ba wanda ya sai taba ku ku akwai da sunnar manzo Allah baka isa ka rushe ta ba imam shafi'i yace man ta'allama al-hadisa qawiyat hujjatu wanda ya koyi hadisin manzo Allah sai hujjarsa ta yi karfi a buga a buga a kasa rushewa ba rasulun ake ba ce in ce ne ta fuskar dalili atu burhanakum in kuntum sadiqina shi yasa in kun ga wani na zagi ku daina damuwa mutum ka kure mahaifinsa ka kure malaminsa ba sai zagi in bai zage ka ba sai yaya فتكلم عند ذلك النفر الذي تعاقدوا كما تقدم وقال أبو طالب شعرا يمده النفر الذي تعاقدوا يمده النفر الذي تعاقدوا على نقد الصحيفة fatakallama inda zalikan nafar a wannan lokaci sai wannan adadi na mutane guda biyar din can suka yi magana allazina ta'aqadu waɗanda suka kulla yarjejeniya cewa za su yaga wannan takarda kama takaddama kamar yadda gabata wa qala abu talib shi'ran abu talib ya faɗi waɗansu baitoci na waka yamdahu nafar allazina ta'aqadu yana yaban waɗancan mutane guda biyar da suka kulla yarjejeniya ala naqd sahifa bisa yaga wannan takarda wa yamdahu najashi minhu yana wa yamdahu najashi yana kuma ambatan najashi yana yabansa minhu daga cikin abin da ya faɗa ga abin da yake jazallahu rahatan bil ujuni tatabau ala mala'in yuhda bi azmin wa yarshudu a'ana alaiha kull saqrin ka'annahu izama ma masha fi rafrahi dir'i ajradu qu'udan lada jambil ujuni ka'annahum muqawalatun bal hum a'azzu wa amjadu wa aslama hisham bin amrin yawm al-fatih wa kharaja banu hashim min shi'bihim wa khalatu an-nas wa kana khurujuhum fi sanati 10 min an-nubuwah wa mata abu talib ba'daha bi sittati ashhur abin da ya faɗa yana ya barsu kine ce jazallahu rahatan bil ta tatabau kai Allah ya saka wa gungun mutanen nan da suka bil hujuni wanda suka hadu a unguwar hujuni ko wurin da ake kira hujuni tatabau suka bi junan su kan wani ra'ayi suka yadda da junan su kan wata shawara ala mala'in har suka zo kan gaban shugaban Qurayshawa yahuda bi azmin wa yarshudu wato wannan ra'ayi da suka yi da suka kullu akan sa yahuda bi azmin wato ana shiryar da su bi hazmin da gaske wa yurshadu kuma ana kintsar da shi ra'ayi ne mai kyau wanda suka tallata shi ko kuma suka yarjejeniya a kai a ana alaiha kulla sakrin ka annahu idza ma masha wannan yarjejeniya da suka yi a ana alaiha kulla sakrin kullu sakrin ka annahu kowane sakar sakar anan yana nufin shugaba ko kowane barde ka annahu idza ma masha kai ka ce idan ka ga yana tafiya fi rafra'id dir'i fi rafra'id dir'i a cikin riga ta salke ajradu wato za ka ganshi ajrak wato a zan fasara ajrak ne me za mu fassara ajradu ajradu al-ajrad dai wato sai dai mu ce bar dai ko mai karfi kenan an gane ko shine ake masa dangi da jurt eh kamar wanda ya shiga sarkin yaki ba sai mace wanda ya shiga sarkin yaki to bar dai din kenan kowanne ka ganshi cikin sulke cikin sulke raf raf riga kenan addir ita sulken yaki ajradu wato kowanne bar dai ne jarimi qu'udan lada jambil hujuni suna zaune a gefen hujuni ka annahum maqawalatun kai ka ce waɗansu manya-manyan shugabanni ne ko sarakuna ne balhum a azzu wa amjadu ai su sun fi sarakuna ma matsayi sun fi su karamci wa aslama hisham bin amr yawm al-fath hisham bin amr din ɗaya daga cikin waɗannan mutane ya musulunta ranar da aka fatahu makka wa kharaja banu hashim min shi'bihim banu hashim sai suka fito daga cikin wannan sukuki da aka sasu wa qalatun nas suka ci gaba da hulɗa da mutane wa kana khurujuhum fi sanati ashrin min an-nubuwa fitowar da suka yi a shekara ta goma bayan bayan annabta kenan wa mata abu talib ba'daha bi sittati ashhur abu talib kuma ya mutu bayan wannan abu da ya faru da wata shida kada ya mutu to ina ga sai mu dakata nan gurin duk wani sharhi da ta halili zai biyo baya dan lokaci kusan makusancin juna ne tsakanin mutuwar Abu Talib da mutuwar Khadija sai mu hada gaba ɗaya sai mu yi sharhi a kai wannan muka da ya muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah shi ya fi mana magana kan menene mafuzi shiraji qawabili ashiraj da shine magudanar ruwa alqawabil wato shiraj jam'i ne na magudanar ruwa kamar ruwa da ke gangarowa da kan dutse ko daga magudanar ruwa irin kananan wuraren da ruwa ke tahowa kafin ya zo har wurin babban ƙorama to wannan shine shiraj alkawabil waɗanda suke dorantar juna waɗansu daga nan sashin waɗansu daga nan shi shine alkawabil gaira ta'ish wato ba mai fushi ba shi ta'ish asalinsa wato shine saurin fusata ko mutum yana saurin fusata ne lokacin da yake cikin wani zango na rayuwarsa shine irin farkon tashan balaga din nan ɗan shekaru sha bakwai sha takwas mutum ne mai yawan mutum ne mai jin shi ɗan adam ne kamili kake baya so a ce masa yanzu Ko yana da tsaishi to wani kuma har bayan ya wuce wannan ma yakan zama siffa ce tashi ya danganta da tarbiyyar da ya samu wadda za ta sai tashi ya zo ya zama daidai wa daida wai yake cewa mutum ne rihi ya kama shi sai ya matse shi bai yi ba ya yi sallah haka sallarsa ta yi matukar bai rihin bakan ai sallarsa ta tsana ba abin da abin abinda manzan Allah ya hana mutum ya matse ya yi sallah da shi shine bawali ko bayan gida kar mutum ya yi sallah yana mai matse bayan gida ko bawali ya dame ka baka je kayi ba to manzon Allah ya hana shine waɗansu malamai suka kasa hanin zuwa gida biyu idan matsewar tashi ta hana ka aikata ababen da suke mustahabi cikin sallah to ga abin da kai makaruhi idan kuma ya hana ka cika farallai to abin da kai ya zama haramun kenan ban ji ba ai eh, sai mutum ya yanke sallar mutum yana cikin sallah sai bawali ya bujuro mata ko bayan gida kila cikinsa ya ɓaci sai ya yanke sallah je shi ne abin da ya dace da sunna wannan kuma wai bayan mutum ya kammala sallar asubahi sai ya manta cewa bai sallar isha'i ba ta jiya lokacin da ka tana sai ka tashi kai wannan manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya manta da sallah lokacin da ya tana ta shine lokacin sa sai ya tashi ya yi ta mai tambayar wata yar uwa ce cikin kungiyar hizba ta mata to kin ji dai tambayar ki mun an sa gurgurtan abin da ya saka to akwai wata tambayar kenan wa alaikum salam a ah, ba sai ta mai ta sallah asubahi ba ni a fahimta ta ba sai ta mai ta ba ko malaman da suka ce sai ta mai ta sallah asubahi dan tartibul fawaid to amma guda ɗaya ce ta tana yanzu kuma manzo Allah kuma ya ce man nama an salatin au zakara fa lisallaha wa zalika waqtuha lokacin da ta tana ita ce ta bai ce ya rama da wancan ba sallallahu alaihi wasallam inda a ce dukkanin sallolin kubuce masa suka yi ma'ana ya ta tana daidai lokacin da bata yi asubahi ba da sai ta fara yin mai yi amma in ta gama asubahin ta nan ta zama daga baya wai me za a karanta gobe a bai karatun za a yi za a karanta littafin umdatul ahkam ne insha Allah kusan littafin umdatul ahkam ya ahkam ya kunshi hadisai cikin bukhari da muslim yana da matukar muhimmanci hadisai ne kuma galibi na ahkamul fiqhiyya hukunce hukuncen fiqh da na fara karanta shi a Maiduguri mun yi darasi kaman 17 ne ko 18 to amma zuwa na Maiduguri ya gagara kwarai da gaske saboda Maiduguri tana da nisa da yawa ko mai yayi tsada ko ba haka ba da can ana arahan mai ana yawan zuwa kai akai amma yanzu kan duk inda zaka yi sai ka lissafa ka lissafa saboda mun game da azzaluman shugabanni su zumunci ma sun hana mutane saboda tsadan man fetur da saboda haka sai muka ga tunda za mu sa darasi mu shi a can insha Allah ta'ala gobe dai za mu fara shi littafin insha Allah na'am wa alaikum salam sallar raka'atan alfajr raka'a biyu ce za ka yi karatun fatiha da sura raka'a ta farko fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da kul wallahu ahad za ka yi su kuma a sirrance wani lokaci kuma ana karanta fatiha kadai kadai a a farko da ta biyu wani lokaci za a karanta fatiha da fadin Allah ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a ta biyu fatiha da qul ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun ka fahimta ko duk wanda kai yayi cikin ko wanda ya tabbata cikin hadisi wa alaikum kofar banu shai ba ba mun karanta ba ba eh. eh abin da ai za ku ji a yanzu dai kan wannan dai na goban da ya sabon darasi shi kuma ba kullum bane ba duk bayan sati biyu so daya insha Allah in kuma za a yi wani sabon darasi kuma za ku ji sanarwa insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da daya ga watan uku shekara ta dubu da 22 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan shida shekara ta 2001 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muhtasaru siratin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine darasi na ashirin daidai matashiyar magana da zamu tashi kan tewa cikin littafin mautu khadijata wa abi talib mautu khadija wa abi talib wato labarin mutuwar ummuna khadija da kuma mutuwar abu talib darasin da ya gabata abinda muka tsaya a kan shi wato kasidan nan ta abu talib wadda ya yi yana zargin ƙurashawa kan irin yadda suka sanya wa banu hashim da banu abdul muttalib takunkumin kare tattalin arziki da kuma yanke alaka da su da maganar takardar yarjejeniya da ta kunshi hakan wadda aka rataye ta a ɗakin ka'aba da bayanin waɗanda suka zo suka yi ruwa da tsaki wajen karya wannan ka'ida wannan shine abin da muka tsaya a kai yau kuma za mu tashi kan labarin mutuwar khadija da abu talib malam ya ce wa matat khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha ba da mauti abi talib bi ayyam ummuna khadija Allah shi kare da a gare ta ta mutu ne bayan mutuwar Abu Talib da ɗayan waɗansu kwane fashaddal bala'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min qaumihi ba'da mauti khadijata wa ammihi sai wato bala'i ya tsananta kan manzon Allah wahala ta kai masa matuka min qaumihi daga bangaren mutanansa ba su yi imani da shi ba ba'da mauti khadija wa ammihi bayan mutuwar khadija da kuma mutuwar baffansa abu talib waɗannan mutane guda biyu su suka rinka bai annabi kariya a lokacin sama da kowa baffansa abu talib da kuma matarsa khadija wa tajarra'u alaihi Qurayshawa sun taurare wajen mu'amalantar manzon Allah ta hanyar musgunawa wa kashafuhu bil adha sun fito masa sarari da cutaswa wa aradu qatla har ma sun yi nufin kashe shi fa mana'ahumullahu min zalik ubangiji ta'ala ne kawai ya hana su yin haka bai ba su iko ba bai ba su kudura ba قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الهجر عبد الله بن عمرو بن العاص yace na halarci taron quraishawa wa qadittama ashrafuhum fil hijr a lokacin shugabannin su sun taru gaba daya a daidai wurin da ake kira hijr isma'il al hijr a jikin ɗakin ka'aba shine bangaren arewa wanda za ku ga wata gajeruwar katanga da tsawonta bai kai na sauran bangarorin ɗakin ka'aba ba ina jin mun shayi magana akan cikin darussan da suka wuce baya to sun taru a wannan waje suna zaune fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin tattaunawa su sai suka ambaci manzon Allah fa qalu wadansu suka ce ma ra'ayna misla sabrina alaihi saffaha ahla mana wa shatama wa ce misla sabarina alaihi ba mu taba ganin abin da ya kai hakurin mu ba da muka yi game da manzon Allah wasu ke yaban kansu su shawa suka ce saffaha ahlamana ya wautar da tunaninmu da hankalinmu wa shatama aba'ana ya zagi iyayenmu dan Allah wa annabi ya taba zagi ba wanda annabi ya taba zagi amma idan ya ce gumaka ba su da iko na kudura da irada sai ya zanto wannan zagin gunki kamar yau ahlus sunna babu wani wali da suka taba kamawa suka zaga amma idan ka ce waliyi la yakhluqu wa la yaqdiru alal ihya'i ba ya da ikon halitta ko ko halitta ko rayar da matacce ta ce ka zagi wali idan ka ce ba a tawassuli da sunan wani wali ana tawassuli da sunan Allah ne dan Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'ihi ta ce kai dan neman tashin hankali ne ka zagi waliyan Allah ba wanda ka zaga kaga dai tsarkin baki ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da an tuhumce shi cewa wai ya zagi allolinsu suka ce saffaha ahlamana ya wutar da hankulan mu ya nuna duk ba mu da hankali shi kadai ne mai hankali shi kadai ne mai basira shi fa bai ce haka ba kawai dan yayi zaben da sun tabbatar zaben shi yafi nasu zaben to dama ai wajen zabe da ake gane hankalin mai hankali da rashin hankalin mara hankali kuma lokacin da duk mutum ya zaba ya darje abu mai kyau wanda zai amfane shi a duniya da lahira to ai kaga yana da tataccen hankali yayin da duk mutum ya yi zaben tumun dare kuwa wannan ya nuna na kasa da tawaya dangane da hankalinsa wa farraka tana suka ce ya raba kan mutanenmu duk wanda ya zo da gaskiya sai an tuhumce shi da cewa wai ya raba kan jama'a wa ma hum fi zalik id aqbala fastalama rukuna suna cikin wannan yanayi ne sai kawai ga manzon Allah da zo bai ce komai ba fastalama rukuna sai je sun bace hazal aswad falamma marra bihim yayin da ya wuce ta inda suke kamar zai dawa fi nan gamazuhu ta aka rinka shi da baki algham kenan ana yi da shi ana gashi nan gurin ga wanda ake maganar nan gashi nan yanzu wato duk wannan nau'i ne na cutarwa wa fi hadisin annahu qala lahum fi thaniya laqad ji'tukum bizabhi a wani hadisin an ce lokacin da yazo kewaye na biyu cikin dawafinsa ya ga ƙuraishawa sai ce laƙar ji bi bizzabhi wato na zo muku da abin da zai bakanta muku rai ko gani na dawafi a ɗakin Allah wa annahum qalu lahu ya abul qasim su kuma sun ce da shi ya abul qasim ma kunta jahulan fansarif rashidan suka ce ai ba jahili bane bai kai tun abin da kai tafi kana kimtsatse ko shiryayye ma'ana sa sai yasa suka kasa zagin sa a gaban idansa wannan riwaya ma da yace al-hadith rawahu al-Baihaqi an al-Hakim an al-Asam an Ahmad ibn Abd al-Jabbar an Yunus an Muhammad ibn Ishaq wato alamar riwayar hadisin akwai rauni a ciki saboda Muhammad ibn Ishaq mudallas ne idan yayi an ana ba a amintuwa da riwayarsa har sai in izafar sarraha bit tahdid idan yace haddathana ko haddathani akhbarana aw ko akhbarani to shine sai a karbi riwayarsa فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم malam yace falamma kana min alghadi washe gari ijtama'u sai quraishawa suka saki taruwa fa qalu suka ce zakartum ma balaga minkum hatta idza yace gashi kun ambaci duk irin abin da kuka sami ikon ku faɗa amma lokacin da ya zo muku da irin abin da kuke ki sai kuka kyale ma'ana da baya nan kun yi da shi da ya zo kuma ya faɗa muku magana mai zafi a madadin lokacin ya kamata ku ce masa wani abu amma sai kuka kyale shi fa ma hum kadhalik suna cikin wannan yanayi istala alaihi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai sashin su yace da sashi komo ilaihi wasbata rajulin wahid ku tashi mana gaba ɗaya ku yi zaburar mutum ɗaya a kan shi diran mutum ɗaya ku kai masa hari idan ya so ma ku gama da shi duk abin da zai faru ya faru a madadin mutum ɗaya ya ta'addanci dangin gidan banu hashim ko banu abdul muttalib suna da ikon ɗaura ɗamarar yaki su fuskanci wannan gidan amma idan aka ce dukan ku ne shawa ko akwai wakilcin kowane gida kowane family kowace kabila to kaga su kadai ba za su iya abin da ku ba malam sai idan kake ne wai haka ku kadai su kadai ba za su iya fuskantar gida ba duka ina ba da fahimta wato ka iya samun mutane da aƙidunsu sun sha bamban kuma suna da gaba da junansu amma in sun gamu da wani mutum shi ɗaya da ya zame musu abokin adawa sai su ɗan haɗa kansu na minti biyar don su ci nasara a kai idan ya so daga baya kuma kowa ya sai ya san inda ya kama gabansa dan saboda suna ganin kowane ɗaya in ya kaɗaita da wannan mutumin ba zai iya cin nasara a kan shi ba ya fi ƙarfinsa an gane ko to sai a yi taron dangi to suna ganin idan wata kabila kaɗaitacciya ta fuskanci gidan banu hashim ba za su iya cin nasara a kansu haka yan wata kabila ɗaya ta fuskanci gidan banu abdul ba za su iya cin nasara a kansu ba to amma idan aka ce dukkan kabilu ne na larabawa suka yi taron dangi akan banu hashim da banu abdul muttalib kaga sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai a ci nasara akan to shine suka ce komo ilaihi wasbata rajulin wahid mai ruwayan yace falaqad ra'aytu uqba ibn abi mu'ayth akhizan bi majami'i rida'i yace wallahi naga uqba ibn amr uqba ibn abi mu'ayth kai akhizan bi majami'i rida'ihi ya kama gaffan gefen da annabi ke rataye da shi a kan kafadunsa ya kamo nan gefen da nan gefen ya hada su wuri guda ya ci kwalarsa kenan ya makare manzan Allah sallallahu alaihi har manzan Allah ba iya numfashi kamar yadda ruwa ta nuna haka cikin sahih bukhari wa qama abubakar dunahu wa huwa yabki ba wanda ya sai je kwace annabi a lokacin kowa na jin tsoro abubakar ne ya tashi ya je kama shi ba ibn abi mu'ayyid ya bincike hannunsa daga jikin manzan Allah abubakar din na kuka yaqulu yana cewa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum yanzu za ku zo ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na sai zama abin kisa a gari kawai dan ya ta waye da kuma kanku ya ce Allah ne kadai abin abin sa shikenan sai zama abin kisa a gari abinda sai zana Abubakar ya faɗa musu kenan kamar ya iktibasi na waccan aya da ke cikin suratu ghafir wadda mu'minu ali fir'aun wanda yayi wasiya ga mutanen fir'auna yana cewa takatuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadib wa in yakun sadikan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhab an gane ko sai sayyidina dana abubakar ya iktibasin wannan yake faɗa wa mutanansa cewa bai ga laifin da annabi ya na kisa ba me yayi kawai dan ya ce Allah shine ubangijinsa a yau din nan balai laifin kenan a nan Kano kawai mun ce Allah ne kadai ubangijin mu ba za mu hada shi da wani ba za mu yi shirka ba kuma sunan annabi kadai za mu dukkan wani biye biye ba za mu yi shi ba annabi kadai za mu shine laifin wai sai an biyo ta can an biyo ta can an biyo ta can da a ta lokaci a hanya kafin a je wurin annabi mu muka ce kawai mu yi kewa za mu annabin kadai za a ba za a bi kowa ba sai shi wai shi kenan ya zama abin da kai ce abu shine laifin Allah shi kiyaye wannan riwaya kamar yadda na faɗa muku ta cewa Uqba ibn Abi Mu'ayth ya kama manzon Allah ya take shi hatta numfashin suna fita da kyar sayyidina Abubakar ya zo kwace shi wato Imam al-Bukhari ya rawaito ta kuma sahabin wannan hadisi shine Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi in ban manta ba wa fi hadisi Asma fa atas sariha ila Abi Bakr fa qalu adrik sahibak fa kharaja min indina wa lahu ghada'iru arba fa kharaja wa huwa yaqul waylakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum falahu anhu wa aqbalu ala abi bakrin فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر من غدائر إلا رجع معه a wata riwaya ta Asma'a binta abi bakar siddiq ta ce lokacin da shi wannan uku ba ibn abi mu'ayyid ya kama manzon Allah ya rike shi fa ata sarih sai wani mai kururuwa ya zo a guje ila abubakar ya zuwa ga sayyidina abubakar yana ba shi labari fa qalu suka ce adrik sahibak in maza ga sahibinka can fa za a yi masa ta'addanci fa kharaja min indina asma ta ce sai abubakar ya fita daga wurin mu wa lahu gada'iru arba to wannan Gada'ir din ne na iyakacin kokari na in gano fassarar sa anan domin dai Gada'ir a larabci abin da yake nunawa wato kamar a abin nan mace idan ta kulle gashin kanta ta yi kitso haka turi uku ko hudu an fahimta ko kamar yadda imrul kasir ke cewa ga da'iruha zatu ma'ana to amma me dangantaka sarda namiji shine na kasa ganewa gaskiya toliya za mu ce to amma namijin a nan lokacin sai mu ce suna buga toliya guda hudu haka gaskiya sai na ji ba zan iya fassara shi da haka ba ina fata mu fahimta suna tafka gashi su laraba na da kuna da wannan tabbas din karfa ku ga bugaje abinda bugaje suke a nan kuje su ma suna yi ko abin <laughs> tsakani da Allah lokacin da nake da na samu duk irin binciken da nayi na kasa gano yaya aka ni dai na kasa fassara cewa ga da'ir din nan toliya ce sai na Abubakar ke da ita wallahi alam kila kuma haka din ne ala kulli hal ya fita dai yana daga da'ir guda hudu fa kharaja wa huwa yaqulu waylakum ya fita yana cewa da su kai tanku a taktuluna rajulan an kula rabbi Allah yanzu ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah shine ubangijin mu ubangiji na hau Alhu wato sai suka suka manta da sayyidina Abubakar ke ah, sai suka kyale annabi kai wa aqbalu ala abi suka fuskanci abubakar din suna kallon shi me zai yi faraja ilaina asma ta ce abubakar ya dawo gida wajen mu la yamassu shay'an min ghada'ira illa raja'a ma'ahu to kaga inda na kasa fassara shi da soliya din kenan la yamassu shay'an min gara'in min gada'ira illa raja'a ma'ahu ba abin da ya taba cikin gada'ir din nan face sai da ya dawo tare da shi kaga amma kun fassara shi dole nan kuma za ku zo ku rasa da za ku fassara shi ni dai ina ganin ku ja layi karkashin wannan har kafin mu gano sa insha Allah saboda yau ban yi ne a gari ba gaskiya wata tafiya ta kama nono ban dawo ba sai bayan la'asar saboda haka sai ya kasance a wannan da ya kamata in ba darasin ban same su ba da na so ma in zo in sallame ku kawai in ce kenan sai sati mai zuwa to a gaskiya sai naga tun kafin in shigo da naga tarin kekuna da masu gasfa din nan yana jin tausayin su wanda suke zuwa daga nesa masu kekuna da gasfa wadansu da motar haya kuma kowa a magana da littafin suka ce ya koma sai sati mai zuwa ba daɗi ko ba haka ba da dai babu dai gara ba daɗi wa marratan kana yusalli indal bait yanzu dai abinda ake kuke bi na bashi shine me gada'i ko muke bin juna bashi yawwa muke bin juna bashi wa marratan kana yusalli inda albayt amma dai sakon da ke cikin hadisin ya ya fito fili shine dai wato ukuba ibn abi mu'ayth ya je ya takume manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shake kuma sayyidina Abubakar ya zo kwace kuma hadisin yana cikin sahih bukhari ko yanzu da Abubakar da ya kwace shi ya basin wannan aya a suruna rajulan an ya kula rabbi Allah wa a ja'akum bil bayyinati da rabbikum gane wannan gadayar din nafilan tafiya ce baya cikin ruhin abinda hadisin ya kunsa na sakon da ake so a isa ina fata an fahimta amma sau da dama idan an zo ruwayan hadisi sahabbai ba sa kyale komai Za zaka ji wani sahabi ya ce wani mutum ya zo ya yi wa manzan wani mutum mai kama kaza mai kama kaza ya zo a lokacin nan botarin rigarsa na sama bai balla shi ba ya tambaya annabi ya ce masa kaza kai me yasa kake da bai balla motar rigarsa ba amma so yake nuna ma ya haddace duk abin da ya faru a majalis ba abin da ya rage ina fata an fahimta wa marratan kana yusalli inda albayt wa rahatun min ashrafihim yarawna fa ata ahaduhum bi salati zurin faramahu ala zahri wa marratan wata rana kana yusalli inda albayt manzon Allah ya kasance yana sallah a wurin dakin Ka'aba kenan wa rahatun min ashrafihim wani gungu na shugabannin ƙwarai, Qurayshawa ya rauna suna kallon sa fa ata ahaduhum sai dayan sa yazo bi sala jazurin wato da tumbin raƙumi faramahu ala zahrihi sai jefa shi kan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya sujada shi ma wannan hadisi ne ingantacce na cikin sahih bukhari an gane ko wanda ya wannan aiki shine wato lanannan bawa abu jahal shi ne lokacin sai da ya bari annabi ya sujada sai je dauko tumbun rakumi da dattin da ke cikin da komai kuma kwanan ne wanda irin an yanka rakumin an dauke tumbun a ajiye ba a zubar da abin da ke ciki ba ya kwana haka fa Manzan Allah na cikin sujada sai zo jefa masa shi a nan tsakanin kafadunsa da yadda in yace zai tashi ga nauyi ba zai iya tashi ba ko kuma duk gaba ɗaya dattin ya kife a jikinsa manzan Allah ya daɗe a cikin sujada a wannan yanayi ya ki tashi su kuma sai dariya suke kirkatawa sai dariya suke kirkatawa Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da ina da iko da na je na ture wani abu amma ba zan iya ba da dangi a Makka da za su kare ni lokacin nan kadan ne musulma Abdullahi dan Mas'ud ya ce ba da dangi a Makka da za su kare ni yace dandanan sai aka je aka fada sai aka maza wani je tsegunta ma ummuna Fatima wato Fatima ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka faɗa ma sai da suna fatima ta garzayo a guje ta zo ta ɗauki wannan abu ta jefar sannan ta gaggawa wato ainihin shi abu jahil bakar magana an fahimta ku to wannan ta sa sai da annabi yayi alkanuta akan su yake allahumma alayka bi quraish allahumma alayka bi abi jahal اللهم ألئن أقبة بن وانين اللهم ألئن أتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووانين zana وجه mutum. shida zuwa bakwai da umayya tukin khalaf da wane ne abdullahi dan masud ce wallahi dan na gansu sun zama gawawaki an kashe su a yakin badar saboda addu'ar annabi ta kama duk wannan abin da ke nunawa in kana bin tafarkin gaskiya dole sai an tsangwame ka in za ka yi gaskiya kuma ba ka san tsangwama to dama sai dai ka ajiye gaskiyar gefe guda ka bi mutane kan abin da suke kai na barna amma matukar za ka yi gaskiya sai an tsangwame ka ina fata an fahimta saboda haka mu dauka dan muna son shari'ar musulunci ko dan muna son sunnar manzon Allah shikenan kuma zamu zauna lafiya da mutanen mu ba za su yi mana komai ba san mu ne mu zauna lafiya din amma a wurin su maganar mu ta cewa ai shari'a tashin hankali ce ta'addanci ne a wurin America terrorism shine ka ce ai shari'a kai ne dan ta'adda duk abin da Isra'ila take na jefa bambamai ga jariran yara yan kanana a rinka jefan su da bom daga kan helicopter wannan ba ta'addanci bane ba har kullun idan Bush zai magana sai ce yana shawartan filistinawa da yahudawa a kai zuciya nesa a dakatar da ta'addanci ma'ana filistinawa yan ta'adda ne yahudawa yan ta'adda ne dole sai dai a raba musu kalmar to shi yasa kuma almajiransu da ke tare da mu a cikin gida waɗanda suke makiya shari'a musulunci su ma duk wanda ke mai son shari'a ganin suke dan ta'adda ne ko ba dan komai ba dan sun san abin da yake so na tabbatar da shari'a musulunci ya ci karo da son zuciya shi da yake so ya ci gaba da jagorantar mutane a kai ya ci karo da sata ya ci karo da kwangilar ƙarya ya ci karo da kaza ya ci karo da kaza na bukatun su irin wanda sun saba Qur'ani sun saba hadisi haka azzalumin dan kasuwa baya so haka dukkan wani azzalumi dukkan wani azzalumin sarki dukkan waye ba sa son shari'a sai in ya zama dole ne to dan Allah dukkan mutum wanda ya dauko wannan nauyin kuma sai ya ce wai kada ki shi kada tsane shi kada zage shi kada ki faɗa masa bakar magana to balantana kuma ka zo ka dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna na farko suka ce wato yadda musulmi ke zama abin tsana idan an hada shi da sauran mabiya tarkatan addinai to haka ahlus sunna ke zama abin tsana in an hada shi da sauran gama garin musulmai ina ba ta an fahimta ahlus sunna a cikin dangin sa musulmi abin tsana ne tamfar musulmi a cikin sauran kafirai ko sama da haka kuma ka rike sunna ka gani za ka ga haka idan kai shashinci a unguwa ka sha tabar wuyi ka sha shi ba mai cewa komai ba mai zagin ka ba mai cin mutuncin ka amma rana ɗaya kai da kake shiru shiru din nan a ka canza kama kawai ka taho da riga ba ta ketare idan sawo ba ka rike asuwaki ka taho masallaci da wuri ka bar gemu ka gani daga nan da tijan unguwa za su rinka tsine ma albarka dan Allah wannan wata irin intikasa ce intikasa aqaliyya wato jirkicewar kwakwalwa gaba daya اللهم امين wani dan waya bugo mun waya yan awanni da suka wuce baya yake cewa wai dan Allah kai Ja'far ba za ka daina ma wa'azin nan baka hakura ka huta duk ko ina an zage ka an zage ka an tsine ma kuma ka ki dainawa yace duk inda ka ji za ka yi wa'azi da malaman mu da almajiran mu gaba ɗaya hankalin mu a tashe muke gani muke kai ne babban bala'in mu yanzu a garin nan wallahi billahi a waya nace da nayi me shi kuma duk abin da ake faɗa na ce dan Allah daga yaushe ka san ne a Kano ce daga shekara uku zuwa yanzu na ce to kuma kasar ina nawa kaje wanda nayi zagi ya ce eh, an ce dai kana zagin wani wale nace ce musu me da na zage sun wata irin ashar ne musu na nace me ce shi dai an ce da na zagi malamin sa ya faɗa masa ya ce na zagi don haka na zagi duk abin da za su ce wa ce wahalu suna ya ce Allah na sama to a nan garin an samu wani a kofar ma ta ce shi Allah ne an samu wani a lungun wajen koki ya ce shi Allah ne an samu wani a zawuyar ina da ya ce shi Allah ne shi din shine Allah yana yawo cikin kwatami fa ya ce shi shine Allah kaga ai rashin kunya ce ma wani zo ci zai ce wani abu da haka ina kira ga dukkan wanda yake ahlus sunna na gari dukkan wanda yake musulmin kirki kare da mata tsangwama kai dai abin da yake matsala gare ka ka gina abin ka bisa ga jahilci ba bisa ga ilimi ba to wannan babban matsala ce ko kuma ya zanto kayan abin ba dan Allah ba dan kawai a ce maka jarumi ko dan mutane su yaba maka to wannan kuma ita ma matsala ta biyu da ta kocin girma kenan amma matukar ka gyara ne ka tsakaninka da ubangijin ba baka yin wani abu dan ka ci mutuncin wani sai dan ka faɗa mutane gaskiya kuma ba yin wani abu dan ka burge wani sai dan ka cire da mutane zuwa ga tafarkin musulunci kuma ba abin da kake na bisa ga jahilci komai gurgudan ilimin ka ne wanda baka sani baka ce baka sani ba yanzu nan gurin ko shafi ɗaya ba ai ba na ce muku ban sani ba a can baya kuma an wuce wadan sauraron na ce muku ban sani ba sai mun ƙara bincikowa duk abin da zaka yi wanda baka sani baka faɗa mutane baka sani baka wannan ma wani salo ne tarbiyya ka koya wa ɗaliban ka wannan da kai musu ƙarya fa ka je cikin wata kai da su su zarge ka zarge su da haka wannan kawai shine zaka kula duk abin da zaka gina kan ilimi kuma duk abin da zaka kai shi don Allah kuma in ba a zage ka ba dan kana bin sunnar manzon Allah zaka je wurin tace kuma a tinye ka kuma a zage ka zaka je wajen neman mata wani ya tafi da yarinya da kaje neman dan baka samu ba kuma ya zage ka duk inda ka sani sai an bata mare cikin ayyukan banza in ma ba wata ma bare wajen bin Allah wajen bin addinin musulunci kai dai ka tsarkake ne daga cewa kana yi ne don Allah ka riga ka huta amma kar mutum ya ce wai ga wata rana yana son wai sai mutane sun yabe shi gaba daya sun daina zagin sa ya bata kansa lokaci ne ba zai yawa ba irda'un nas kalimatun tuqalu wala tuqal kalma sai fadar ta ake amma ba ta da tabbas ka ce wai mutane su yadda da kai gaba daya ba zai yi ba kuma wai mutum ce ba za a musguna masa ba zai yiwu ba sai dai ba za ka yi da'awa ba ga manzon Allah dan Allah wa kuma manzon Allah iya basira a hada mu dukkan mu da duniya gaba ɗaya yanzu basirar mu ta kai ɗaya cikin ɗari na basirar manzon Allah iya wa'azin mu da tausayin da jin kan da rahamar da menene mutumin da ake masa wahayi daga Allah subhanahu wataala to amma tare da haka za a ɗauki dattin rakumi a sa masa a gadan bayansa a zo kowa wani dan daba ya zo ya ci kwalarsa a rasa wanda zai kwace shi hajjin na Abubakar zo da karfi a takasuluna rajulun an yaqula rabbi Allahu qad ja'akum bil bayinati min rabbikum to kai dan yanzu dan wani solution ya je ka koya maka abin nan sai ka ce dan me ba wanda yake fatan wata musiba ta same shi kan bin tabarkin ubangiji amma idan ta samu to sai jure ina fata an fahimta ba jaranta bane fatan ya Allah ya mana kaza ya Allah ya mana kaza manzo Allah bai ya hana wannan amma idan abin ya zo ka roki Allah ya baka ikon jurewa shine kawai magana amma kar ka dauka wannan zai saka ja da baya kar ka ɗauka wannan zai saka ja da baya wa kanu ya'lamuna sidqahu wa amanatahu wa anna ma ja'a bihi huwa al-haq qurayshawa sun san gaskiyar annabi da amanarsa sun kuma san cewa abin da zo da shi gaske ne lakinnahum kama qala Allah ta'ala sai dai halin su shine kamar yadda Allah ya ce fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun su fa ba kai suke karetawa ba ba sa cewa kai makareci ne walakin na zalimin bi ayatin lahi jadun azzaliman suna jayayya da ayoyin Allah ne ai akwai abun kunya kwarai da gaske ga mutanen da suke takamar su malamai ne su ƴaƴan malamai ne su suka san kaza su suka san kaza ahlus sunna su kalubalance ku ce ga aya ga hadisi in ƙarya muka yi wa fassara da littafin da muka faɗa ku zo ku kare ta ku kasa kare ta ku je ai zagi zagi har yanzu duk abin da ake zagi ne zagi kuma yana da makaranta ne idan ka fita nan titi kowa ya iya kuma ba wanda yace ga malamin sai da ya dora masa darasin zagi abin da ake koya shine qur'ani da hadisi amma zagi kuma ai ba bukatun koya da zambo to saboda haka abin da ba su ganewa kenan ba wanda zai iya karanta mai ce aya da muka daba a cikin qur'ani ba ta karya ne ko da muka sai ibnu kasir ya ce ibnu jarir tsabari ya ce jalaluddin suyuti ya ce wane ne ya ce ƙarya muke musu ba su faɗa ba har yanzu ba a tabbace ce mana ba haka ba kano ko da muka ce qurtubi ya ce ba wanda zai ce ƙarya muke musu ba su faɗa ba yanzu misali sai kawai dan bid'a sai ya zo dauke wani hadisi Ya ce wahabiya wannan fasu ne suka ce ubangiji ta'ala yana sama dan Allah mu ne muka faɗa ko mai ta muka yi aya fa muka kawo cikin qur'ani muka kawo hadisin manzo Allah sai wani ya zo ce wai sun ce a nan gurin adalci sai ce su ne suka ce Allah ya ce yana sama da suka ba ka sun yi mai sun daure kansu su ne suka ce manzan Allah ya ce Allah yana sama <laughs> to kaga nan gurin ka'idar shi ne mun ce Allah ya ce mun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka zo sai a cire kalmar Allah din a cire kalmar manzan Allah din sai a ce kawai mun ce kaga anan ne ya kamata a auna duk mai hankali da za a yi masa ƙarya nan ya kamata lura to da suka ce dinnan daga aljihun suka dauko ko sun kafa hujja da aya ko sun kafa hujja da hadisin manzon Allah a ina wannan ayoyin suke suna cikin Qur'anin ko kuma larabcin suka kira suka ce Allah ne ce wannan hadisin lalle akwai cikin Bukhari ko Muslim ko kuma ƙarya suka yi shi akwai cikin motsa ko babu shi akwai cikin kaza ko babu to a wannan shine abin da yake na adala da ya kamata dan adam abu na adalci kuma wai mutum ya yarda shi ya tallata bid'a sa amma kuma kai karka tallata sunnar manzon Allah wa zakara az-zuhri anna aba jahl wa jama'atan ma'ahu wa fihim al-akhnas ibn shuraik istama'u qira'at rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-layl ya ambata cewa abu jahl da waɗansu mutane tare da shi cikin su akwai al-akhnas ibn shariq ko shariq istama'u qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil layl sun saurari karatun manzon Allah cikin dare fa qala al-akhnas li abi jahl sai akhnas yace da abu jahl ya abal hakam al-kunya sakina yace ya kai abul hakam ma ra'ayuka fi ma sami'ta min muhammad me ra'ayinka game da abin da ka daga bakin annabi muhammad wahayi ne ko kuma zance ne nashi na hauragiya kawai فقال سيتي تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفة من يجاير نيمان جلما مو da banu abdu manaf at'amu fa at'amna sun ciyar mu muka ciyar wa hamalu fa sun bayar da abin hawa mu ma mun bayar da abin hawa wa a'tau fa ataina sun yi kyauta mu ma mun yi kyauta muna kunnan doki mu da su hatta idza tajasaina ala rukabi har zuwa lokacin da muka gurfana akan gwiwoyin mu wa kunna kafar sai rihanin mun zanto kamar dawakin tsere biyu qalu kawai sai suka zo suka ce minna nabiyun ya atihi alwahyu minas sama ai mu yanzu muna da annabi yana wahayi yana zo masa daga sama in muka yadda da wannan ba mun yadda sun kere mu ba kaji hujjar abuja yace wallahi la nasma'u lahu abadan yace wallahi ba za mu taba sauraron wannan manzon ba har abada wala nusaddiquhu abadan ba za mu taba gaskata shi ba har abada kun ga abun wato ɗan bangaranci bangaranci ne kungiyanci ne ko bangaranci ne ko yan garanci ne ko ne ma dai zaka ce masa dai ka ce masa ma'ana dai su suna ganin yaya muna daidai wa daidai mu da mutane a ce annabi ya fito a cikin su idan yi haka ba su wuce mu ba to ba za mu yadda ba bai fito ba ba haka ba ne an gane ku wa fi riwayatin a wata riwaya ce inni la a'lamu anna ma yaqulu haqq yace wallahi na san da manzon Allah ke faɗa gaskiya ne walakin na bani qusay qalu fina nadwa qulna na'am qalu wa fina hijaba fa qulna na'am qalu fina as-siqaya fa qulna na'am wa dhakarahu yace to amma matsalar ita ce banu qusay wanda manzon Allah ya fito daga cikin su sun ce su ne suke da annadwa mun bayyana me annadwa a baya ko muka ce mun yadda suka ce muke da hijaba wato sitaran ɗakin Allah muka ce mun yadda suka ce muke da sikaya shayar da ruwa ko abin sha ga mazarta ɗakin Allah muka ce mun yadda suka ce kaza da muka ce mun yadda kuma sai su ce kuma annabi ba a cikin sun ce ko mun yadda shine karshen zancen wa zakara na hu ya ambata riwaya kusan kucin wancan har zuwa karshe ke an gane ku wato kaga nan gurin dukkan wanda yake maki gaskiya sai ka samu baya da hujja sai fake da abin da ba hujja bane ba ita hujja ai qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hujja Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma cewa wani bai fi ni ba wani ba dan garin mu bane wani ba dan dariƙa ta bane wani ba dan kungiya ta bane wannan ya zama shirme kenan an gane ko musulunci al'umma ce guda ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum abudun al'umma ce guda ɗaya da haka in dai wani musulmi ne ya zama dan wanka kenan ko daga wani bangare yake na duniya in kaga mutum ya tsaya na cewa wani ba dan garin mu bane jahiliyanci kenan abinda manzo Allah ce da'uha fa innaha muntina muhajirin suka ce ya lal muhajirin ya ƴan uwan muhajirun ku zo ku taya ni faɗa daga cikin ansar wani ce ya lal ansar manzo Allah ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum yanzu da awace ta maguzanci za ku zo ku fara ta kuma ni ina cikin ku wani ce ya ƴan gari kaza ku zo ku taya ni faɗa ya ƴan gari kaza da can wani daga cikin munafika ya ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal in mun koma madina sai madaukaki ya kore makaskanci sai yan gari sun kori bako in mun koma madina da wanda ya faɗi waccan gari ne ya yan gari kaza ku zo ku ne namu da wanda ya ce in mun koma madina sai yan gari sun kori baki duka akwai ne a cikin su guda ɗaya ɗabi'a ce wacce ke ba ta mummunanci ba lalle maganan ya lal ansar ya lal muhajirin duk da an samu mu'minan da suka furta ta saboda raunin imani amma nan take manzo Allah ya taka musu ce da uha fa innaha muntana amma cewa in mun koma sai madaukaki ya kori makaskanci wannan kan ai sayyidul munafiqina fid dunya ha shine fade ta shugaban munafikan duk duniya gaba daya abdullahi bin ubay bin salul to da haka dan me wani zai zo ya koyi da shi yanzu wato dole sai mun fahimci addini yadda yake ba yadda muke son shi ba kuma mu bi qur'ani da hadisi yadda suka yi sharhi da bayani ba irin yadda ba muke sha'awa ko muke so abin ya kasance ba yadda Allah da manzon suke so wannan shine addinin musulunci domin dama al-islam shine al-istislam mika wuya ga Allah game da duk abin da ya faɗa mika wuya ga manzon Allah cikin abin da ya faɗa wa yusallimu taslima shine abin da ke nuna unwani na imaninka adireshin imaninka shine wa yusallimu taslima din mika wuya ga manzon Allah cikin duk abin da ya faɗa amma ba son zuciyar dan adam ba an gane ku su'aluhum anir ruhi wa al kahf tambayar da suka yi dangane da menene ruh kuma tambayar da suka yi dangane da kuma al kahf wa kanu yusiluna ila al kitab yas'alunahum an amrihi su quraishawa sun kasance suna aikawa yahudu da nasara suna tambayar su dangane da lamarin manzon Allah yaya sha'anin wannan mutum yake ya ce kaza ya ce kaza ko ne malamai ku bayyana mana mutum da suka fara maka irin adalcin su ba, waɗansu daga cikin su suna ganin tunda su ba malamai bane bare su me su tambaye malam qala ibn ishaq abdullah wannan muhammad ibn ishaq ya faɗa an ibn abbas da sanadinsa zuwa ga abdullah dan abbas yace isad ko asad quraishun an nadrabna al-harith wa uqba ibn abi mu'ayth ila ahbarin bil madina wato quraishawa sun tura an nadr ibn al-harith da kuma uqba ibn abi mu'ayth ila ahbarin bil madina zuwa ga wajen malamai a cikin garin madina ahbar jam'i na kalmar al-hibru ko al-habru wanda ana nufin al'adib masani sun aika wajen waɗansu malamai a madina cikin malaman yahudawa fa lahuma su quraishawa din suka ce da waɗannan yan aike guda biyu salahum an muhammadin ko tambayo mana su game da annabi muhammadin nan wa sifalahum sifatahu ku siffanta masa masu so siffofinsa su ji shin wannan siffofin sun yi gama da annabi ku faɗi siffofinsa na halatta cewa shi mutum ne tsaka tsakiya ba dogo ba ba gajere ba sallallahu alaihi wasallam mutum ne kyakkyawa farin balarabe farin da ke karkata zuwa ga jajajaja yana da karan hanci yana da eh, saje da gemu a haɗe yana da kaza yana da wushiriya a bakinsa wannan sufofi na halitta kenan ila akhirhi zuwa karshen su ah, sannan kuma ku ambaci sa na ɗabi'a yana da gaskiya yana da rikon amana ya zo ya ce kaza ya zo ya ce kaza ya ce ma kaza wai ya ce ma kaza kuma ya ce ma da kaza da ya ce in an mutu za a barku ya ce kuma ka ba su da ikon kacewa ko layewa ya ce babu wani ceto gobe kiyama sai ga wanda ya bi Allah sai ga wanda ya bi shi ya ce kaza ku je ku yi musu wannan bayanin fa innahum ahlul kitab ku tambaye su su masana littafi ne wa indahum ma laysa indana min ilmi al-anbiya kuma suna da wani ilimi irin wanda ba mu da shi na ilimin annabawa fa kharaja hatta qadima al mutanen nan biyu suka fita har suka je madina fa sa'alahum anhu suka tambayi suka tambayi yahudawa game da manzon Allah wa wasafa lahum amrahu suka siffanta wa su yahudawa din al'amarin annabi fa qalat lahumma ahbarul yahud sai malaman yahudawa suka ce da shi saluhu an salati in kun koma ku masa tambayoyi guda uku fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal yan har ya ba ku ansar waɗannan tambayoyi guda uku to annabi ne dan aiki manzo ne daga Allah wa illa in ko ba haka ba fa huwa rajulun mutaqawwil mutum ne kawai mai kirkirar zance makare aka ce qa'il mai magana mutaqawwil mai kirkirar magana yace wani yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin at-taqawwul shine mutum ya kirkiro zance yace an ce bayan ko ba ce kace to inda ya ba ku an san tambayoyin nan guda uku ya zama manzo kenan amma in ya kasa ba ku ya zama rajulun mutaqawwil kenan makare kun gane saluhu an titin zahabu fi dar al-awwal ku tambaye shi dangane da dan samari da tarihin su ya wuce a zamanin farko ma kana amruhum yaya al'amarin su yake fa innahu qad kana lahum hadithun ajib waɗannan samari suna da labari mai ban mamaki tambaya ta farko kenan wa saluhu an rajulin tawwaf qad balaga masharik al-ardi wa magharibaha Ku tambaye shi dangane da wani mutum mai kai kawo ya je mahudan rana da mafadarta fa ma kana naba'uhu yaya labarin sai kasance wasaluhu an ruh kuma ku tambaye shi dangane da ruhi ma huwa menene ruhi ko me yare a cikin dan adam kuma a ina yake kun fahimta fa aqbala hatta qadima makka sai yan aikin nan guda biyu suka dawo har suka iso cikin garin makka fa qalu suka ce da mutanen makka qad ji'nakum bi faslin bi fasli ma bainana wa bain muhammad mun zo ma bainakum wa bain muhammad mun zo muku da abin da zai rarrabe tsakaninku da annabi muhammad a tambaye shi a kure shi kowa ya huta mun je wurin malamai sun faɗa mana aiki sai mana abu guda uku suka ce a tambaye shi a cikin zai قد يهود malaman yahudawa sun labarta mana cewa an nas'alahu an ashiya'a an ashiya an an ashiya'in amaruna biha me masa tambayar wadansu al'amuran da suka umarce mu da su faja'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka zo wajen manzon Allah fa sa'aluhu amma akhbarahum ahbarul yahud suka yi masa tambaya dangane da abin da malaman yahudawa suka faɗa musu fa da'ahu jibrilu bi suratul kahf sai malaika jibril ya sauka da suratul kahf fiha khabaru ma sa'aluhu anhu ta kunshi labarin abin da suka roki a faɗa musu min amrul fitya dangane labarin waɗannan samari war rajul tawwa da wannan mutum mai kai kawo samarin nan sune ashabul kahf an gane ko am hasibta anna ashabul kahf war raqimi kanu min ayatina adaba labarin abin da ya shafi a wannan wancan mutum ko mai kai kawo shine zulkarnain wa yasalunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta idza balagha maghriba shamsi wajadaha tagru fi 'aynin hami'a har wa ƙarshe وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح ko mala'ika jibril ya zo masa da fadin sa cewa wa yas'alunaka anir ruh wato suna tambayar ka dangane da ar-ruh rai a jikin dan adam qul ruhu min amr rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kace da su ar-ruhu min amr rabbi shi ruhi lamarin na ubangiji na shi kadai yake banta da sanin a ina ruhi yake cikin dan adam yanzu cikin nan kowa na da rai amma ba wanda zai iya bayanin a ina ransa kuma kowa da rai gangan jiki ne abu ne wanda ke physically akwai shi ba wai abin nan bane ba tunda har ana zare shi daga jikin dan adam idan ya tashi mutuwa an fahimta ko ku za su zari shi su tafi da to kina akwai rai amma a naki cikin dan adam ba wanda ya sani ba wanda ya sani ba wani likita ba wani mutum a duniya da ya sani kullu ruhu min amr rabb ka ce musu ruhi lamarin ne na ubangiji na shi kadai sai inda yake cikin dan adam kuma utitun min al-ilmi illa qalila to wannan riwaya ibn ishaq ya fito da ita akwai alaman da'ifanci tattare da ita an gane ko amma abin da ya shafi wa yas'alunaka an ruh hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud yace muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wata gona sai ga waɗansu kungiyar yahudawa su zo wucewa sai suka ce mu tambaye wannan mutumin mu kure shi sai suka tambaye manzon Allah cewa ina ruhi take cikin dan adam sai manzon Allah ya shiru bai ce komai ba abdullahi dan mas'ud sai sai na fahimci wahayi ake saukar masa ana gama saukar da wahayi sai ya karanta mu wasu wasu alunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to wancan hadisi wato ah, hadisi ne cikin bukhari da muslim ko abdullahi dan yace suna tafiya ne a madina abin ya faru ina fata an fahimta to kasancewar a madina ne abin ya faru zai dan kawo iskali tunda wannan aya wa yas'alunaka anir ruh tana cikin suratul isra ke suratul isra ko an gane ko to amma imam suyuti ya yi babi a cikin al-itqan fi ulumul qur'an babin da yake magana ko fasalin da yake magana da ma takarrara nuzulu abin da ya sauka sama da sauɗai cikin alkur'ani abin nufi a iya samun waɗansu ayoyi su sauka a makka kuma idan an je madina a sake saukar da su don wata maslaha kamar da suratul fatiha ya tabbata cewa a makka aka saukar da ita dan a cikin suratul hijri Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal masani wal al'adu azim hakika mun baka al'amura guda bakwai da ake yawan maimaita su duk malaman tafsiri sun yadda asba'ul masari sune suratul fatiha ma ya tabbata cikin hadisin bukhari manzon Allah yake cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba yace ita ce fatihatul kitab kuma ita ce asba'ul masani allazi utitu sab'ul masani din da aka bani to suratul hijr ko makkiya ce wannan ya zana an saukar da suratul fatiha tun ana ina tun ana makka to amma kuma wannan hadisin ya tabbata cikin sahih muslim wanda yake nuna cewa an zo da manzala Allah sallallahu bishara guda biyu lokacin yana Madina bishara da haske guda biyu hasken farko yace suratul Fatiha haske na biyu kuma khawatimu suratul Baqara karshen suratul Baqara daga amana rasulu zuwa karshe wannan sai nuna kenan an sake saukar da suratul Fatiha a Madina bayan an je Madina ina ba dan kuna fahimta A ce kenan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake nuna wa yas'alunaka anir ruh ta sauka a Madina ba mamaki ta sauka ne a karo na biyu bayan da can ta sauka a cikin jerin ayoyi da ke cikin makka an fahimta ko da yahudawa suka kawai annabi wannan tambayar ta kuma aka sake saukar da ita karo na biyu manzo Allah ya ba su amsa qala ibn ishaq faftataha hasurata bihamdi. wa zikri nubuwati rasulihi lamma ankaru alaihi min zalik ko lima ankaru alaihi min zalik muhammad ibn ishaq da shi ya tafi kan wancan riwaya ta shi na cewa suratul kafi ta sauka ne dan wancan abu da quraishawa suka yi na turawa da wanda za su tambayo yahudawa a madina dangane da tambayoyin da za a yi wa annabi ya ce to bayan surar ta sauka fafsata sama da lamarin ashabul kafi dan haka ga dana ma mamakin kissar ashabul kafi duk da cewa eh kissa ce mai ban mamaki amma saukar da wahayin qur'ani da hadisi akan sa ya fi mamaki sama da a ashabul kafi abdullahi dan abba ce shi ayat take nufi da aka ce am hasibta anna ashabul kafi war raqim kanu min ayatina jaba ma'ana kana nufin wannan abin mamaki ne kisa ashabul kafi ai wannan bai zama abin mamaki ba in an kwatanta shi da saukar da wahayi da aka yi akan ka an gane ko domin abin mamaki shine manzo Allah kansa bai tsammani shi annabi bane ba bai taba tsammani ba abin da ya shafe shi kenan bai ma sun zai faru bai faru ba su zama abin mawaki ba saboda abin da ya shafe wani ai baka tsammanin ka ce ai ban san ka zai samu wani ba tunda ba ma zamanin su dai ba tunda Allah ya ce ma kunta tadlumin eh, ma kunta tadumin qabli min kitabin wala taqutuhu bi yaminik tun da can ba ka taba karanta littafi ba ka taba rubutu baka taba kaza ba amma kuma sai ka zo ka saukar ma da shi ai zai fi zama abin mamaki al'amari dai kamar yadda suka faɗa su malamai fa inna ko kuma kamar yadda suka faɗa su ashabul kahf na mamakin halin da suka samu kansu yace fa inna muktahum niyaman zaman da suka yi suna masu bacci salasu mi'ati sana har shekaru 300 da doriya ayatun dalatan ala qudratillah wannan aya ce wadda take nuna kudran ubangiji wa mashi'atihi da kuma ganin damarsa cikin al'amuran wa hiya ayatun dalla ala ma'adil abdan kuma babbar aya ce da take nuna ikon Allah wajen dawo da gangan jikin dan adam bayan mutuwarsa kama qala ta'ala wa kadhalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha kamar haka ne a'tharna alaihim muka lekar da mutane su ga ashabul kahfi suna bacci ko su gansu da su muka lekar da su ta hanyar kawo labarin dan me liya'lamu dan mutane su san cewa anna wa'dallahi haqq lalle alƙawarin Allah na tashin kiyama gaske ne wa anna sa'ata atiya kuma lalle lamarin tashin kiyama din la wa anna sa'ata la raiba fi haka lalle tashin kiyama ba ku kunto cikin zuwanta wa kana an-nasu qad tanaza'u fi zamanihim da ko mutane sun yi sabani cikin zamanin su hal tu'adul arwah wahdaha shin an tashi farfado da dan adam